الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد أزكى الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرسل الله الأرض ومن عليها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana wannan arziki na haduwa a wannan waje mai albarka don nuna ƙaunarmu ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma jaddada soyayyarmu ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da amsa kira da Allah maɗaukakin sarki ya yi ga al'ummar duniya gaba ɗaya ko ga halitta gaba ɗaya a kan nuna ƙaunarsu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam babu shakka irin wannan taro babu kamarsa a irin wannan rayuwa domin biyayya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba ta yi wa sai an san shi kuma a yau a taron maulidi ake sanin waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ake fahimtarsa sallallahu alaihi wasallam an tambayi wani daga cikin manyan malamai a wannan zamanin namu ya rayu bai daɗe ma da mutuwa ba wanda shine shugaban majalisar malamai ta duniya gaba ɗaya rabitatul alamil islami shak ah, abuna wato dr a ah, ah, yusuf al Allah ya masa rahama an tambaye shi cewa menene matsayin maulidi sahabbai rudanullahi alaihim ba su yi maulidi ba amma a yanzu ana yi to me matsayinsa sai ce da wanda ya tambayar ka kyauta da kai wannan tambayar amsa kuma ita ce sahabbai ba su yi maulidi ba kuma bai kamata su yi maulidi ba kuma da sun yi maulidi ma irin wannan da muke yi su a ce sun saba Allah ce a ah, to malam me yasa mu muke yi kenan sai ce eh, mu kuma a wajen mu farilla ne kamar sallah sai ce in ba a ce maulidi ya fi sallah ba to za a ce maulidi kamar sallah yake domin idan mutum bai san manzo Allah sallallahu ba sallarsa ba karɓaɓɓiya ba ce to kuma ma la yutimmu alwajibu illa bihi fa huwa me wajibun duk abinda ba zai tabbata ba wajibi ba zai tabbata ba sai da shi to shi ma ya zama wajibi <laughs> misali ai yanzu nan gaba ɗayan mu jikinmu baya rayuwa sai da abinci to mai matsayin noma kenan ya zama wajibi to kenan sallah da dukkanin sauran ibadu ba sa karbuwa sai mutum yana da imani shi kuma imani baya tabbatuwa sai an ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam to Allah madaukakin sarki a hadisi kudusi sai ya ce ta'arifuni qabla an ta'buduni fa illam lam ta'arifuni fa kaifa ta'buduni to ta ya ake sanin Allah ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sallar sai ce sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi idan mutum bai san rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta yaya zai iya yin sallah kamar yadda manzan Allah ya yi idan ka zo wajen maulidi a nan za a ɗauko malamai mabambanta su dinga ɗauko darussa wanda suka shafi janibin shugaba sallallahu alaihi wasallam suna yi mana bayanai gwalagwalai waɗanda a nan ne za mu tsinkaye mu lura mu fahimta kuma mu aiwatar da yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu saboda haka yin maulidi farilla ne wajibi ne a yi maulidi a wannan zamanin domin samun yardar Allah subhanahu wata'ala da fahimtar abin da Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa wannan manzo mai tarin albarka ya gaya mana karara cewa la a ahadukum hatta a a habba ilaihi min waladihi wa walidihi ko min nafsihi wa wa walidihi wa walidihi wa nasu ajima'in babu wanda zai kasance imaninsa ya zama karɓaɓɓe a wajen Allah har sai ya fi son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kansa fiye da mahaifinsa fiye da ɗansa ya ce kai fiye da dukkanin halitta sannan ya ce layu mina a hadukum hatta ya kona hawahu ta ba'an limaji itu bihi babu wanda zai zama ya yi imani karɓaɓɓe sai ya zama son zansa ya yi daidai da abin da na zo da shi malamai suka ce abin da ake nufi kowane ɗan adam gashi mutum ga abin da yake gabansa shi akan kansa mutum Allah madaukakin sarki ne ya halice shi kuma ya yadda cewa shi musulmi ne sau da dukkanin abin da mutum zai yi a rayuwa to in ya ɗauko kansa ya ce ga shi mutum to sai ce plus muslim ga mutum kuma ni musulmi ne da haka wannan musuluncin ya wajabta maka duk abin da za ka yi sai ka tambaya shi sa mai al'akadari ya fara gaya mana cewa awwal ma jibu alal mukallafi tashihu imani da ya dinga jiyarwa ya dinga jewa sai ce wala yahilu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya hukuman lahi fihi baya halatta ga baligi ya aikata wani abu ko mun kankantarsa ko mun girmansa sai ya san mai hukuncin Allah a ciki saboda haka matsayinsa na musulmi to kuma matsayinsa na mutum kuma musulmi ne to wannan musulmin mutum yana da hankali to kuma ga ayyukan da zai yi a gabansa so da duk abin da ya taso sai ya ɗauko wannan abin sai ya sanya shi a mahalli na hankali ya tantance shi a hankalce wannan abin daidai ne in ya ga a hankalce daidai ne to kuma ba zai aiwatar ba sai ya ɗauki wannan abin sai ya kai shi kuma a laboratory na shari'a idan misali mutum ya tashi da safe an gayyace shi ɗaurin aure to sai ga a hankalce zuwa ɗaurin auren nan daidai ne eh a hankalce daidai ne to amma a shari'a kuma menene matsayinsa to nan ma sai ga cewa ai musulunci ya shar'anta masa cewa duk musulmin da ya gayyace ka wani abu to ka amsa wannan gayyatar har ma shari'ar musulunci ta ce in walima za a yi in ka je wajen wannan walimar da za a kaddara ka je kana azumi to fa salli alaihi sai kai musu addu'a sai kai musu addu'a in kuma aka gayyace ka wannan walimar ka tafi da wani to in ka je sai ka sanar da wanda ya shirya walimar cewa ka gayyace ni walima amma na taho da wani ka min izini ya shigo in baka yi izini ba ya tsaya a waje kamar yadda ma'aiki sanar sama ya aiwatar a aikaci to wannan shine layumin a wato a sai ya zama layumin a hadukum layumin a hadukum hatta ya kuna hawahu taba'an lima ji ita bihi duk abin da mutum zai yi sai ya auna mai shari'a ta zo da shi to haka kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci ya wajabta mana kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko mana abubuwa guda takwas ya sanya mana su a tafin sikeli ya kawo guda uku ya sanya mana a tafin sikeli ɗayan ya ce mutum ya auna shine ma'auni shine wato level ɗin mutum na kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iyayensa ‘ya'yansa dukiyarsa garinsu miji na aure ko mata ta aure hanyar da yake tara dukiyar da dukkanin wani mukami da dukkanin wani matsayi da mutum yake da shi da duk abin da mutum yake takama da shi to ya sanya su a fatafin sikeli ya ɗauko ƙaunar Allah da kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da musulunci idan waɗannan guda takwas ɗin suka rinjayi wannan guda ukun to mutum ya zama fasiki to a wajen maulidi ake samun irin wannan mutum zai gane cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya halicce shi na musamman ya halicce shi na musamman ba shi da tawaya kamar yadda mawaƙinsa Hassan bin Sabit radiyallahu anhu yake faɗa khuliqta mubara'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u an halicce ka cikakke baka da tawaya kai ka ce kai ka faɗawa, wa Allah madaukakin sarki halicce ni yadda nake so kuma yayi maka sannan na Aisha radiyallahu anha tana gaya mana cewa kana khuluquhul qur'an ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi sallam shine alqur'ani sannan tana cewa ara rabbuka yasari ila hawaka ina ga ubangijinka yana gaggawa akan abin da kake so to ina ga wanda mutum yake so idan kana son manzo Allah sallallahu alaihi sallam to shi ma yana kaunar ka wani malami yana gaya mana cewa idan aka ɗauko soyayya ita ce number one a duk abin da Allah ya halitta domin aljanna da wuta da Allah ya halice su ne don soyayya saboda suwaye za su shiga aljanna masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suwa za su shiga wuta makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ashe soyayya babu ibada da takaita saboda haka idan aka ɗauko maganar soyayya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to an kai mukura Allah madaukakin sarki shi ya fara ya zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin zaɓin da bai dukkanin halitta ba ya yadda da shi irin yadda da bai wa dukkanin halitta ba ya kusanta shi gare shi irin kusancin da baiwa wa dukkanin wata halitta ba to idan ka ɗauko duniya da halitta gaba ɗaya ka ce kowane mutum ya je gurin wanda yake so to za ka samu cewa idan ka tafi gurin wane to shi kuma wajen wane ya tafi in wance ta tafi gurin wane to shi kuma gurin wance ya tafi amma banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi inda ka nufe shi to shi ma kai ya nufa sallallahu alaihi wasallam in dai ka nufe shi to kai ma shi kai ya nufa sallallahu alaihi wasallam to kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da iyaka amma malamai sun lissafa abubuwa na cewa su ne alamomi na kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda alƙali Iyad al-Hasibi yake faɗa a cikin kitabu Shifa'i da sauran malamai da suka yi rubuce-rubuce suka ce abin da yake nuna kauna ta farko shine imani mutum ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakikar imani wanda ba shi da ɗar ba shi da anya ba shi da inda inda baya waiwaye in aka ce manzan Allah sallallahu alaihi ya ce kaza to magana ta ƙare ya samu imani na hakika sannan sai gasgatawa tasdiki a samu tasdiki ya gasgata ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fiye da abin da yake gani shi sa muka ga sayyidina Ali radiyallahu anhu da azubairu bin al'awam radiyallahu anhu manzala Salahu alaihi wasallam ce da su maza su je ga wata mace an ba ta takarda za ta kai wa mutanen maka tsegumi ma'aiki Salahu alaihi wasallam zai zo ya su ma'aiki Salahu alaihi wasallam ya ce maza su je su karbo wannan takardar da suka tafi suka tadda ita a hanya suka ce kawo takarda ta ce babu ja ai tun da ya faɗa akwai kawai bayar aka caje ta kuma babu amma wannan bayan Allah saboda tasdiki ba su dawo sun ce masa babu ba domin duk ran da babba ya ce maka je ka yi kaza ko akwai kaza ko, in mutum ya je ya dawo ya ce babu to ya yi taɓargaza ya yi taɓargaza ballantana kuma wanda mayan ɗiku anil hawa mayan ɗiku anil hawa shi sa idan babba ya ce wane je ka guri kaza ɗauko kaza to in aka je aka ba a gani ba ba a dawo a ce babu sai da ce na iya dubata ni ban gani ba ni ne ban gani ba ma akwai to amma su wannan din ma ba su ba sai sai na alayhi radiyallahu anhu kawai zare takobinsa zulfikar ce ko dai ki ba da takarda ko filla kansa kanki in kai masa ce gashi bata ba da takarda ba amma ga kanta da ta tabbatar dama ba wasa sai ta ce a tsaya sai ta tsefe gashin kanta ashe a ciki aka hada da takardar aka kitse ta dauko ta ce gata to wannan shine tasdiki duk abin da mutum yake gani ya yadda ya amince cewa abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine tabbas abinda yake gani ba daidai bane to yana daga cikin kuma alamun kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine wato nuna kaunarsa da ahlul baiti shi sa ya fito karara sallallahu alaihi wasallam ce addibu auladakum ala salasa khisalin ku ladabtar da ƴaƴanku akan ɗabi'u guda uku yace a hubbi nabiyukum sallallahu alaihi wasallam wa qira'atul qur'an wa huwa ahlul baiti au kama kal na dan na dan birkita shi amma saboda kaunar manzon maki magana shi sa na fara gabatarwa to kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kaunan nan sai an raine ta sai an raine ta sai al-qutuf yana ba mu labari a cikin littafinsa mashahidul qiyama fil qur'an cewa mahaifinsa shi tun yana karami mahaifin ya koya masa tunanin alkiyama sai idan aka zo za a yi abu sai mahaifin ya ce a bar shi saboda alkiyama ba an gaji sai mahaifin ya ce a tashi ai kaza saboda alkiyama sai a zo a yi masa abu sai ce ya yafe saboda alkiyama ran nan da ya fara hankali sai ce babu wai me alkiyaman nan sai ce ita ce ranar da Allah madaukakin sarki ya tanada zai saka waɗanda suka kyautata waɗanda suka yi abu kaza na alkhairi wanda suka yi kaza yace sai da ya gama gaya masa abubuwan alkhairi sai ya gaya masa kalma ɗaya tak yace waɗanda kuma suka yi sabanin haka su kuma zai sa su a wuta yace to sai ta fara tunanin to me sabanin hakan yace sai da ya ƙara girma sannan sai ya tambaye shi ya ce ba me sannan sai masa dalla dalla sai shi to ba me yasa tun da baka yi mun ba ya ce saboda kada ka ji ba ka san Allah ka ji cewa azaba kawai zai yi kenan shi yasa na fara gaya maka rahamarsa da aljanna dan ka ji kana kaunan mai rahama da aljanna to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an kaunace shi kuma an raini wannan kaunar ai ta koya wa yaya kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ahlul baiti saboda haka anan ne ake samun girma mutum ba zai kirawo mai sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zage shi ba wal iyazu billah ko mai sunan dan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko ya ko ma iyali daga cikin ummahatul mu'minin ko sahabbai manzo Allah sallama a kira mai sunansu ba fa su ba mai sunansu a faɗi magana ba a yi to sai a wajen maulidi ake samun wannan kuma alama ce ta kaunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga cikin alamun kaunar manzo sallama shine karanta sira da zuwa maulidi a nan ne za a zauna a ji siyar yanzu malam yake mana magana akan jamalul sira da kuma jamalul masira jamalul sira shine wato tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yadda za a ɗauko sirar kanta a ɗauko shama'ilu a ɗauko madihu duk kowanne aiwatan bayani filla filla to wannan shine sira sannan aka ɗauko kuma abinda manzan Allah sallallahu alaihi ya zo da shi wanda ake cewa wato risalatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda malamai suka dunkule shi a abubuwa guda hudu suka ce risalatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya shafi addu'awatu wal irshad da'awa kira zuwa ga addinin musulunci kuma kiran nan da al-irshad ya zama fuska biyu a kirawo wanda ba musulmi bai shiga musulunci wanda kuma yake musulmi a yi masa amr bil ma'arufi wa nahyi anil munkar wannan dai yana cikin addu'a wal irshad sannan ya wajabta wa musulmi wajibi ne musulmi ya zama jakada na musulunci ya zama ya ɗabi'antu da ɗabi'un musulunci duk abu in ya taso ya aiwatar da abu ya taso an ce ya aka yi kai kaza ya ce musulunci ne kamar yadda wani likita a kasashen turawa likita ne babba amma duk abin da ya taso sai ce musulunci ya ce kaza ashe duk collins dinsa wanda suke likitoci wanda ba musulmi ba haushinsa suke ji cewa yana tallan musulunci ya ce ran nan ya ce kawai sai suka sashi a kwana baya nan sai aka yi haihuwa mata biyu suka haihu ɗaya ta haifi namiji ɗaya ta haifi mace sai ko wani likita daga cikin kafiran sai ce yawwa mu kurewa ne mu nuna masa musuluncinsa ba komai bane ne waɗannan yaran mu ɓoye mu ce an haifi namiji da mace amma ba a gane matan wace ta haifi namiji wace ta haifi na mace ba da haka bincika mana addinin naku in akwai da haka bai shigo asibitin ba ya sai bayan dare ya fara yi yana zuwa ku aka tare shi gashi gashi gashi sai ce akwai mana a musulunci ya akwai a musulunci amma ku ba ku yi min afuwa zuwa zuwa safiya sai yadda ka je zuwa safiyar a zo a zo mana da shi yace wallahi bai san hukuncin ba bai san kuma ya zai ba yace amma yana da yaƙinin ba yadda za a yi musulunci bai fidda wannan matsalar ba yace da ya dawo da daddare yayi ta tunani sai ya tuna cewa to ai <clears throat> ya bugawa Ahmad Didar waya mana ya tambaye shi yace sai bugawa Ahmad Didar waya yana wata kasar sai Allah ya taimake shi ya daga ya gaya masa cewa ga abin da ake ciki abin ya ce a kwarai ku musulunci tuni ya faɗa a cikin sautin nisa'i Allah madaukakin sarki ya gaya mana rabon gado le zakar misl hazal unsayni ya ce to a komai haka Allah ya yi a komai haka Allah ya ba wa namiji rabo biyu mace rabo ɗaya ya ce to ya zan yi sai ce ka sa a dauko ruwan mama na matan a saka wanda yafi nauyi ita ta haifi namiji ana zuwa ku asibiti ce to a dauko tasa ko abinci na asibiti a zuba aka ɗauko aka ɗauko na kowace aka sa wannan a wannan b su dama sun sani aka zo aka auna kawai sai fitar ce wannan ita ta haifi namiji to ta aka yi ka gane haka kuma tabbas abin da ka faɗa haka ne sai ce a musulunci na gano kuma a cikin alkur'ani to ya aka ka gano ce a sai dai a yi taron mutane a tara mutane a hall sai in yi bayani nan da nan ku aka tara mutane ya zo sai ya jawabi a yana gama wannan jawabin sat wato kashi biyu bisa uku na wannan taron gaba ɗaya suka musulunta to wannan shine ad-da'wat wal irshad shine ginshiki na farko na risalatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai a taallum wa ta'lim koyo da koyarwa a musulunci babu kwantan ilimi idan mutum ya taso yana girma zai aure sai je tambayi malamai ya ake neman aure da ya zo auren ya tabbata za a daura auren sai tambaya ya ake daukan nauyi ya ake ciyarwa ya ake kaza ya ake kaza ya ake ya ake tarbiyyar da har zuwa girman wannan dan nasa shi ma to ya iya rayuwa sannan sai zikiru, al-ibadatu wa zikir ibada da kuma zikiri Allah madaukakin sarki ya kaddara sama babu inda zaka sa dan yatsa face akwai mala'iku a gurin suna ambatan Allah to manzo sama sai da ya dume da doran kasa ta zama haka duk ta ido akwai wani yana karatun alkur'ani wani sallah yake yi wani zikiri yake yi wani kaza yake duniya sai da manzo su mai da ita haka Shi al-ibadatu wa zikir sannan abu na hudun shine al-mu'amalatu wal ko al-ishratu wal mu'amala ya ake mu'amala tsakanin makota da makota ya ake mu'amala tsakanin dan uwa da dan uwa ya ake mu'amala kasuwanci ya ake kaza ya ake kaza to wannan ita ce risalatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam to sahabbai radiyallahu alaihim su suka dauko wannan sakon suka zo suka kawo mana to kana mutum yana kaunar manzo sallama to sai ya san wannan ta hanyar sira ya gane yadda ake isar da sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana daga cikin alamun kaunarsa shine ballighu anni walau aya duk abin da ka koya din kuma ka je ka koyar da wani sannan yana daga cikin alamun kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kauna ahalin alqur'ani mutum ya zama yana kauna ahalin alqur'ani kuma yana kauna alqur'ani kuma yana neman menene ma'ana alkur'ani me qur'ani yake koyarwa domin kamar yadda na faɗa da zuna na Aisha radiyallahu anha tana cewa manzo ma kana khuluquhul qur'an ɗabi'unsa su ne alkur'ani to in baka san alkur'anin ba ta ina za ka koyi ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma zama ana karanta sirarsa ana bin sawun me ya aiwatar sallallahu alaihi wasallam a aikace a koya alƙanta sai a aiwatar sannan abu na kusa da karshe da zan faɗa shine ƙaunar sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cikin alamun ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya fito karar ya gaya mana cewa Allah Allah fi ashabi la tattakhizuhum gardan ba'di faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum wa man abghadahum fa bughdi abghadahum yace na hada ku da girman Allah al'umata ku ku yi taka tsantsan da sahabbaina kada ku rike su karan bara duk sharar da aka ɗebo a zuba musu sai ce ku sani wanda da yake kaunar sahabbai kauna ta ce yasa yake kaunar su in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma da yake kin sahabbai to kin manzan Allah yake su ma shi sa yake kin sahabbai domin duk wanda ya zo ya kalli ɗalibi ya ce wani ɗaliban nan ba shi da tarbiyya to da malamin sa yake to janibin sahabbai kuwa abin har ya haura haka Allah madaukakin sarki dungurungun ake suka domin ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi in wani munafiki ya zo ya ce maka a ai bayan manzon sallama sun canza sun sauka daga kan abin da manzon sallama ya dora su a kai to ya soki ilimin Allah madaukakin sarki sai ka tambayi shin Allah bai san za su canza ba a alkur'ani ya faɗa mudlaki ya ce radiyallahu anhum na yarda da su kenan a cikin alkur'ani akwai abin da ba daidai ba kuma ya ce wallazina ma'ahu ashidda'u alal kufari ruhama'u bainahum sai ce maka ai gashi can kuma a ƙarshe Allah ya ce wa adallahu lazina amanu minhum magafiratan wa ajran ai minhum ya ce wasu daga cikin su sai ka ce a alga ta a koma makaranta ai min din ba ta bi idiya ba ce min ce bayaniya a nahawu min din ba ta bi idiya ba ta ba'adu ba ce ba yana cikin wamin mara zakanahum min fiquna bane daga cikin abin da Allah ya hore musu za su ciyar wannan min din ta bai idiya ce amma wannan bayaniya ce zuyina lillahi hubu shahawati sai ce me minan nisa'i wannan bayaniya ce ba daga cikin mata ba duk mata gaba ɗin suna daga cikin kayan kwalliya da sauransu amma wannan min ɗin ta wa'adallahu magafiratan wa ajran azima min ɗin ba bayaniya ba ta bai idiya bace bayaniya ce so da aka kaunar sahabbai farilla ce wajibi ne domin kaunar su kaunar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam abu na karshe shine salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin manyan alamu na kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin salati gaje gare shi shi yake halartowa mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa tuna ma'aiki sallallahu alaihi wasallama malamai sun ce fuska biyu ce da shi duk motsinka da shirinka ka dinga tuno ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka ce ko abin daki in mutum ya shiga ya tallo manzan su ma a zuciyarsa ya manzan Allah ya ce in na shiga ban na aiwatar sai mutum ya aiwatar din sannan in ya fito ya ji ya manzan su ma ya ce na yi sai ya yin duk ibadar da mutum zai yi da duk abin da zai yi ya halarto a zuciyarsa ya manzan Allah ya ce na yi kaza sallallahu salama sai ya ji wannan a zuciyarsa kuma sai ya aiwatar din to an ce albarka ce za ta dinga mamaye mutum a ko da wani lokaci sannan kuma ya zo dinga yin salati ya samu lokaci kawamamme ya zauna ba abin da zai yi sai salati ga manzon sama kuma an nitse kar ya kunna wani abu ya kunna wata waka ko ya kunna rediyo ya zama yana abin nan ai ma ja'alallahu lirajulin ya ai Qur'an take arama ni ba hafizi bane eh, yawa yau lirajulin yawa Allah bai sanya wa mutum zuciya guda biyu ba kaji wata wani ladifa balagiya ta alkur'ani ijazi na alkur'ani sai ya ce rajulun Allah bai sanya wa rajulun zuciya biyu mutum sai wani ya zo ce a ah, ya za a yi a ce rajulun bayan kuma Allah ba rajulun kaɗai a ai haga mata sai Allah ta halan sai mata suna iya samun zuciya guda biyu a cikin su domin suka ɗau juna biyu da zuciyarsu da zuciyar a ai ta zama guda biyu da haka Allah ba zai faɗi wannan ba bai ce insano ba sai ce rajulun da haka ba idan a kama Alƙur'ani ta wani da ya zo ce an ce komai a cikin akwai Alƙur'ani ce zuwa ina ka ce mai kuka ga shi nan wutar kuka ma? komai akwai eh komai akwai ware da gaske komai akwai sai dai wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kawai bai sani ba eh wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba komai akwai to saboda haka a salati ga manzo sallama shi ma yana daga cikin alamu na kaunar manzon Allah sallama shi yasa wata rana ce da wani sahabi kana yawan yi min salati nawa kake bani sai ya sallallahu na raba salatin gida hudu na baka ɗaya bisa hudu ka kyauta amma da zaka kara da yafi Ya ce na raba uku na baka kashi daya ce ka kyauta amma da zaka kara da yafi ce asala na raba gida biyu na baka rabi ka kyauta da zaka kara da yafi ce asala na baka gaba daya sai ce izan tukufa hambuk wa gufar zambak Ya ce a yanzu ne duk abin da ya taso maka Allah ne zai tsaya maka sannan duk zunubin ka sai Allah ya kankare maka su shi yasa ba yadda za a yi mutum yana salati ya lalace in dai yi salati imtisalan li awamirillah Dan yadda da umarnin da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa sallu alaihi wa sallimu taslima sannan kuma wa kaunuhu ahla li zalika manzo sallama ya cancanci ai masa wannan salatin kuma ma yanzu salatin in muka lura ai mun ji kunya application ne ka rubuta na neman aiki kana rubuta application din kuma sai a fara biyan ka albashi ai an san cewa an ka rubuta application sai an duba kuma sai an maka interview sannan a dauke ka bayan an dauke ka kuma sai bayan wata uku a fara biyan ka albashi haka ake a numunan Najeriya amma salati kana cewa Allah isalati nan kana cewa Allah isalati ga manzan al sallama to saboda kaunar da Allah yake wa ma'aiki sallama wannan lafazin naka Allah ya karbe shi ya zama salatin shi da kansa sai ya ambace ka yi maka goma kuma Allah da kansa ya gaya mana ya ambace ka ya fi komai alheri shi sa cikin suratul ankabuti Allah madaukakin sarki ya gaya mana inna salata tanha anil fasha wal munkari sai ce wala zikrullahi akbaru malaman tafsiri suka ce ai zikrullahi iyyaka afdalu min zikrika iyyahu ambatan da kai Allah yake yi maka yafi ambatan da kake masa kana ambatan Allah a cikin sallah kai kaza shi ni abdi majadani abdi asana alayya abdi kasamtu salata bayni wa baina abdi wala abdi ma sa'ala to duk abin da kake yi to abin da Allah yake maka na ambatanka ya lillinka abin da kai kake masa so da haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta mu da yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya karba idan mun yi Allah ya karba Allah ya kare mu daga riya Allah ya kare mu daga dukkanin wani wata matsala da za ta shiga tsakaninmu da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah madaukakin sarki mana arziki ta kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kauna ta gaskiya ta hakika ta zama gado a cikin jininmu da zuri'ar mu har ila yawmil qiyamati abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana rabbana atina min ladunka rahma wa hayyil lana min amrina rashada allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa akrim ala sayyidina wa nabiyina maulana muhammadin sahibi maqamatil aliyati allazi karamta hukurman ya hayyu ya kayyum bi rahmatika nastaghi su aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh